أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب صلاة الخوف وقول الله تعالى باب صلاة الخوف باب بيان أكان صلاة تصوره wa ƙaunar lahi Allah ta'ala da haka wa'i za da rabtun idan kuka ta haifar adda cikin ƙasa falaisa alaikun junahun babu laihi gare ku an ta ƙasa rumin na salati akan ku rage sallah mai raka'a hudu kuma yi shaita raka'a biyu in hifto in kuna jin tsoro an yabta na kumul adu in kun in hifto in kuna jin tsoro an yabta na kumul ladina kafaru adana kafeta ai Allah na kafaru billahi wa su ha kafeta ma Allah in kuna jin tsoron su fitine ku watan su mamaye ku bayan kuna sallah innal kafirin haqiqa kafirai kanu sun kasance aduwan maqira aduwan maqiya mubinan masu bayar da kiyasu lakum gare ku wa idza kunta fihim in ka kasance cikin su ya muhammadu fa aqamta lahum musallata ka tsaye musu sallah falta kun tsaya fatun wasu jama'a su tsaye muhun daga cikin su aka tare da kai wal yakhudhu amma su riki asali hatahum makamansu. su ay sallah dauke da makamai wa idza sajadu idan suka yi sajada wale kunu su kasance min wara'ikum bayanku wa idza sajadu idan suka yi sallah suka yi raka'a guda in sun kai raka'a guda fale kunu su koma min wara'ikum bayanku faltata fatu uhra jama'a ita kuma ta biyu sai ta zo lam yusallu annabi basu yi sallah ba fal yusallu ma aka su yi sallah tare da kai yahuzu amma su riki hirrahun kiyaye wasu wa aslatahum su riƙi makamansu wa dallazina kafaru wa annaka kafirta suna gurin law tagafuluna da kuma da kana an aslihatikum akan makamanku wa amta amta'atikum da kayayyakinku fayamilu na sai su ya dauki alaikum gare ku mai ratin wahiyatan dauki daya a idan kuka rafkana daga makamanku da kayayyakinku kun ka shigaltu da sallah na alaikum mai ratin wahidatan sai su dauki gare ku dauki daya na alaikum sai su yi ɗauki gare ku mai latin sun ɗauki ɗaya don haka sai Allah ce na junaha alaikum babu laihi gare ku in ka na bi kuma azan in kuna da watan wata wahala min madanin ta ruwan sama kamar an yi ruwan sama makaman ku sun jike surken ku ya jike tuwahin ku sun jike da ruwa sannan ga nauyin tuwahin ku ga nauyin surke ga nauyin makamai to babu laihi gare ku in ka na bi kuma azan min madarin in ya kasance akwai wahala gare ku ta ruwan sama aw kuntum marda ko kun ha kasance kuna cikin rashin lahiya kamar an yi muku raununuka akwai rauni ga jikinku sosai ba ku da karfin dokan makamai to ba laihi gare ku an tada'u akan ku aje asli hatakum makamanku wa ku zo amma idan kun ka aje makamai kuka yi sallah ba dauke da makamai ba wa ku zo ku riki hijirakum kiyaye wa ku da kulakku inna allaha haqiqa allah a adda ya yi tanadin azaban muhina azaba ta walakanci likafiri ga katarai haddasa abu lamani kala ahbar na shu'aibun an zuhuri kala sa'altu kala sai zuhuri yace kala sai shu'aib yace sa'altuhu na tambaye zuhuri hal sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya sallaye anisha nihi salatul hawfi manzo Allah ya salla tsoro kala sai zuhuri yace ahbarani salimun salimu ya faɗa mini ɗan abdullahi min umara anna abdullahi min umara haƙiƙa abdullahi min umara radiyallahu anhu ma Allah shaidar su kala ya ce ga zautu na yaƙi ma lahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kibala najadin jiha ta najadu fa ba adanal aduwa mun ka huskanci maƙiya fata damna ha <clears throat> fata damna wata muka fata damna lahum muka yi karo da su faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya miƙe yusalli shi na sallala na gare mu faƙama ɗa'ifatun ma'ahu wasu jama'a suka miƙe tare da shi wa aqbala ɗa'ifatun alal aduwi wasu jama'a su ko suka fuskanci maƙiya waraka a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biman ma'ahu da wanda ke tare da shi wa sajada ya sajada sajada ta yin sajadai biyu da ya musu raka'a guda sun man sarrafu sannan suka juya makana da'ifati suka tsaya wurin wannan jama'a Allah ce lamci salli wa'anda ba su yi sallah ba faja'u wa'annan jama'a da ba su yi sallah ba su ko suka zo faraka a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim raka'atan manzon Allah ya musu raka'a guda wa sajada sajada tayni yayi musu sajada sajada biyu